واما القاسطون فكانوا jahannama حطبا amma waɗanda suka karkace wa hanyar shirya to waɗannan za su kasance makamashi ga wutar jahannama ana ruruta ta da su da makamantansu daga cikin mutane